رب اشرح wa صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya sake ba mu dama muka dawo cikin wannan karatu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka taraha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah idan ba manta ba darasin mu na goma sha takwas da ya gabata mun kawo bayani game da abin da ya shafi tafiya tun daga yadda ake zaman tafiya ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake zama a wajen tafiya wannan tafiya kuma tafiya ta farko idan sallah ce mai tafiya guda biyu a cikinta kamar sallah mai raka'a hudu ko mai raka'a uku ko kuma sallah mai tafiya ɗaya wani irin zama ake yi ina yake aza hannuwansa bisa ina yake zama duka mun jiya a darasinmu da ya gabata kuma mun ji hukuncin wannan tafiyar matsayinta yadda aka shar'anta ta a musulunci cewa wajiba ce kuma an shar'anta ta haka kuma mun ji ana addu'a a cikin wannan tafiya kuma mun ga an shar'anta yin wannan addu'a a ciki duka mun jiya to yau za mu tashi bisa ga siyagu tashahud sigogin tafiya kenan sigogin da manzo Allah ke karantawa lokacin da yake zaune yana tafiya irin wacce tafiya manzo Allah ke karantawa da yake ba ɗaya ke ba an ruwaito ruwayoyi daban-daban sabai da dama sun ruwaito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi yadda yake sannan an samo shi daban-daban a bakunan su sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi musamman manya-manyan malaman sahabbai an samu tafiyoyi a bakunan su A allamahum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anwa'an min siyaqi tashahhud mali yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa sahabbai nau'uka daban-daban daga cikin sigogin tafiya tsari irin siga daban-daban na tafiya annabi ya koya masa ban manzo Allah wannan yace bari ambato ma wasu daga cikin su sai ce tashahhudu ibn mas'ud radiyallahu ta'ala an tafiyar abdullahi dan mas'ud babban sahabin nan cikin manyan manyan malamai sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya ma abdullahi dan mas'ud yadda yake addu'a abdullahi dan mas'ud yana cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama at-tashahhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya min tafiya inji abdullahi dan mas'ud yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya koya min abun da zan faɗa a cikin tafiya me za a fada cikin tafiya annabi ya koya min wannan sabai Allah ƙara musu rahama Allah ƙara jinkansu Allah ƙara yarda da su sabari da suka yi nasara wanda malamin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada da zasu yi za su samu ta ne kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga Abdullahi dan Mas'ud kai tsaye yanzu zai gaya muna irin tafiyar da manzon Allah ya koya masa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wa kafa baina kaffaihi kama yu'allimuni surata min alqur'ani na'am wa kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni surata min alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya min tafiya a wannan lokacin tafina yana tsakanin tafunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan lokacin da manzo Allah koya min wannan tafiyar annabi ya sa hannuwansa biyu ya rike hannuna yana rike da hannuna da hannuwansa guda biyu ya karantar da ni wannan wannan yana nuna muna irin wato halaye kyawawa irin na manzo Allah sallallahu alaihi sallama da kyakkyawar mu'amala da yake da sahabbansa kuma su sahabbai idan za su ruwaito ma hadisi daga manzo Allah to za su gaya ma duka abin da ya faru a wannan lokacin domin ba sa son karawa ko ragewa bisa ga abin da manzo Allah ya koya musu wannan ta dan Masudi ke cewa a lokacin da manzo Allah yake gaya min wannan tafiyar to gaskiyar magana hannuna na rike da hannuwan shi manzon Allah ya rike hannuna da hannayensa guda biyu sannan koya min wannan tafiyar da zan gaya muku kuma ya koya min ita kama yu allimu ya suratul alquran irin yadda yake koya mini sura ta alqur'ani haka ya koya min wannan tafiyar kenan ya ba wannan tafiyar da zai koya mini muhimmanci kamar yadda yake ba alkur'ani muhimmanci a lokacin da yake koya min alkur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba karantar wannan tawa muhimmanci kure da gaske wanda yake nuna muna muhimmanci in za ka karantar da al'umma ka ɗauki wannan karantarwa tana da matukar muhimmanci malami kake kana karantar da al'umma malami kake kana karantar da aji malami kake kana karantar da mutane a zaurinka to ka ɗauki wannan abun da kake koya musu yana da matukar muhimmanci kar ka yi masa saku-saku ka ɗauke shi yana da matukar muhimmanci domin mai matukar muhimmanci ne yanzu ga tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zai koya ma ɗaya daga cikin sabbansa Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala an zai koya masa Abdullahi dan Mas'ud yana cikin abadila kuma yana cikin mutane waɗanda suke matasa ne kuma Allah ya ba su ilimi kwarai da gaske sun samu hazzi wafir daga koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi zai koya masa sai ya ba wannan karantarwar da zai koya masa wannan tafiyar muhimmanci matukar muhimmanci shine Abdullahi dan Mas'ud yake gaya muna lalle manzo Allah ya himmantu a wajen koyarwa bai kamata a gane ka kana koyarwa a primary ba amma karatun naka baka dauke shi da muhimmanci ba aikin naka ko kana koyarwa a a duka wasu makarantun ne na higher education kamar abin da ya shafi siyoyi e zuwa sama zuwa jami'o'i ya zama kuma wannan abun da kake baka ɗauke shi da kima da eh, muhimmanci ba ya kamata ka san abun da zaka koyar kamin ka koyar din sannan kuma ka riƙe lokacin da aka baka sannan idan ka zo kuma ka yi duk iya abun da zaka yi domin gamsar da ɗaliban da kake koyarwa domin su gane domin an an baka damar wannan koyarwa ne domin mutane su fahimci wannan don ka fahimtar da mutane kar ya zan kana karanta da mutane amma ba a ganewa kuma kai kuma baka dauki hanyar ganar da su ba ko kuma a'a kai din mai koyarwan kana koyarwa amma baka san abin da kake koyarwan ba ya zan subject ɗinka da kake koyarwa baka iya shi ba sannan kuma ka kasa zuwa gaba domin ka iya ka kasa zuwa ka nemi ilimi iya wannan subject din wannan bai kamata ba ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yana koya ma ɗalibinsa Abdullahi dan Mas'ud yana koya masa tafiya amma kuma kaga ya dauki abin da matukar muhimmanci kamar yadda ka san yana koya masa alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana koya masa bansa alqur'ani zai bashi muhimmanci kuri da gaske kasancewar qur'ani magana ce ta Allah kasancewar qur'ani wato littafi ne wanda Allah ya saukar manzo Allah yana bashi matukar muhimmanci wannan ta sa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin da manzo Allah zai koya ni wannan tafiya ya ba wannan tafiya muhimmanci kamar yadda yake ba sura daga cikin surorin alqur'ani muhimmanci to ga tafiyar kamar haka yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mini yana cewa at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ita ce siga ta tafiya ta farko wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya ma Abdullahi dan Mas'ud man akwai wata ruwaya ita kuma wadda ke cewa kuma har yanzu ta Abdullahi dan Mas'ud din nan wadda ba a samu wancan ƙarin ba wadda yake cewa waton at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat السلام ayyuhan أيها wa ورحمة wa وبركاته السلام alaina, wa ala Ibadillahi الصالحين to a daidai da isa wannan gudun sai yake cewa fa innahu idza qala zalika asaba kullu abdin salihin fi samai wal ard ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa bayna dhahranina falamma qubida qulna assalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a takaice wannan ita ce tafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya ma Abdullahi dan Mas'ud tafiyar tana cewa ma'anarta attahiyatu lillah dukkan kyawawan gaisuwa sun tabbatar ma Allah sai aka zo da shi da jam'i attahiyatu jam'in tahiyya at-tahiyya ɗaya kenan idan ka ce at tu ka ƙara wannan alifun da ta'ul marbuta maftuha to ya koma jam'i kenan sai koma gaisuwi ba gaisuwa ɗaya ba domin akwai gaisuwa ta sarakuna akwai gaisuwa ta shugabanni akwai gaisuwa ta masu ɗamara akwai gaisuwa ta iyaye da ‘ya'ya akwai gaisuwa tsakanin miji da mata akwai gaisuwa tsakanin aboki da aboki akwai gaisuwa daban-daban wanda ake yi akwai gaisuwar mutane akwai gaisuwar mala'iku akwai gaisuwar aljanu akwai gaisuwar dabobi akwai gaisuwar kwari kowa da irin tsarin da Allah ya tsara masa to shine sai ka haɗe su gaba ɗaya kace gaisuwa dai kowace irin gaisuwa kyakkyawar gaisuwa ta karramawa da girmamawa ya tabbatar ma Allah shi kadai sai ka kara da cewa wassalawatu haka salloli idan an ce salloli asalin sallah addu'a kina addu'o'i kyawawa dukkan da adamina na bukata yi masa kyakkyawar addu'a ba mai bukata yi masa bakar addu'a to sai ka ce dukkan wasu kalamai na maganganu na ƙwarewa inda suka shafi kyakkyawar addu'a kyakkyawar fata da sun tabbata ma Allah wa tayyibat dukkan ayyuka kyawawa aikin da ake cewa madalla aikin da ake yabawa dukkaninsu sun tabbatar ma Allah sai ka kara da cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu aminci Allah ya tabbata akan ka ya kai annabi sallallahu alayka wa sallama bayan ka kare girmama Allah da kamba ma Allah sai ya koya masa kuma ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah da tsira Allah duk ya tabbata a gare ka ya kai annabi Allah sai ka zo da shi da annabiyu da ma'arifa domin karramawa da girmamawa ga wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aminci Allah tabbata gare ka ya kai annabi Allah wa rahmatullahi wa barakatuh rahamar Allah da albarkar Allah duka su tabbata a gare ka ya kai wannan annabi annabin daraja annabin da ya wuce kowa a duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duka wa'annan da albarka da rahama da aminci duka su tabbata a kanka ya kai wannan annabin Allah kenan ka kana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kamar kana masa kekewar addu'a bayan ka girmama Allah ka da kuma kana girmama annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka saka cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata akan mu da mu da bayin Allah na kirki gaba daya Aminkin Allah ya tabbata a kanmu sannan kuma da sauran bayan Allah da muka sani da wa'anda ba mu sani ba a wannan gurin kaga kawa ka karrama Allah ka girmama Allah ka zo kuma kawa annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah manzon Allah ka masa salati ka girmama shi kuma bayan wannan kuma sai ka da kuma kawwa kanka kikkiawar addu'a sannan kuma kawwa dukkan sauran al'umma addu'a wanda wannan iya abin da dan adam ke iyawa kenan yawa Allah biyayya yawa manzo Allah biyayya ya nemi abin da zai amfane shi zai amfani ƴan uwansa musulmai ƴan uwansa mutanen kirki to wannan idan hakan ta samu to ba kuma wani abin da da saura yanzu to shine ma sai eh, mai ruwaya yake karawa wannan guri yake cewa fa innahu idza qalaha ko kuma fa innahu idza qala dhalika asaba kullu abdin salihin fis sama'i wal ardi lokacin da kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aminci Allah ya tabbata a kanmu. haka kuma ya tabbata akan bayan Allah mutanen kirki yake cewa to idan ka faɗi hakan to kaga mutanen kirki kace bayan Allah na kirki to wannan kalimar bayan Allah na kirki ya shafi dukkan wani bawan Allah da ke sama ya shafi dukkan wani bawan Allah da ke ƙasa ya shafi dukkan wani bawan Allah da ya bar duniyan nan da dukkan wani bawan Allah da ke cikin wannan duniya tun lokacin da aka yi duniya har yau kai har ranar tashin kiyama kenan har lokacin da duniya ma za ta karewa dukkan wani bawan Allah da za a yi a nan gaba mutumin kirki ka masa addu'a to wannan ba karamar rahama ce ba domin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana cewa idan mutum ya wa dan uwansa addu'a kuma dan uwan baya nan to mala'iku ma za su cewa to kai ma irin abin da ka roƙa ma dan uwan naka kai ma Allah shi baka wannan yana nuna mana fallami falalar wa dan uwa addu'a fa'in uwa musulmai addu'a duk lokacin da kawa dan uwanka addu'a musulmi to shi kuma Allah sai ya turo ni mala'ika ya wakilta shi sai mala'ika yi ma addu'a kana cewa ya Allah ka taimaki wani ya Allah ka wa wani nasar ka ba wani nasara ya Allah ka yi masa kaza Allah ka kana wannan addu'ar to ga mala'ika na Allah ya turo shi kuma mala'ika abin da zai eh, abin da zai cewa zai cewa kai ma irin abin da ka roka masa kai ma Allah shi baka shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa da ina da wata bukata to da zuwa zai yi inwa dan uwana addu'a idan ni masa addu'a sai mala'ika ya mun addu'a domin addu'ar mala'ika ta yi zama kusa ga karbuwa fiye da addu'ar bawan Allah ni na masa matsayina na bawan Allah mutum mai kuskure mai kurakurai sai mala'ika yi min addu'a mala'ikan da bai kuskure ba a saba ma Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun yace to kaga ni na masa addu'a amma shi kuma ni kuma sai ga mala'iku sun mun addu'a yace to kaga ina da bukata sai in je in wa dan uwa na addu'a idan masa addu'a sai mala'iku su sun mun addu'a to kaga a wannan lokacin cikin tafiyar nan ta yi wa dan uwanka addu'a kuma ɗan uwan nan wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda a duniya da wanda a sama wannan duniya mu da duniya saman ɗaya saman biyu saman uku saman hudu saman biyar duka ka musu addu'a wannan kuma bai tsaya ga mutane ba ya shafi aljanu ya shafi mala'iku ya shafi duk wani bawa na Allah kowa bawan Allah ne ai duka har na da kuke gani muna rayuwa tare da su da dabbobi na da muke rayuwa da su da dukkan dabbobin daji da na gida dukkanin su idan ka diba ai bayi ne na Allah da kuma dukkanin su akwai na kirki da yawa cikin su ba mamaki ma dukkanin su kwari da dabbobi tuna su ba mukallafin ba su zama mutane kirki to kaga musu addu'a to wannan addu'ar da kai sai ka ce kuma duk ta shafe su gaba daya to kuma wannan addu'a da kai musu kaga sai al mala'iku su zo su yi ma addu'a kai kuma to kaga wannan abin da tafiya ta kumsa kenan zuwa wannan gurin. wala ibadillahi salihin riwaci fa innahu idza qala dhalika asaba kulli abdin salihan fi samai wal ard duk wani bawa na kure inda bawan kirki ne ba mugu ba to wannan addu'a ta shafi shi kaga kaya samu garaba ka daga fi to kana kuma sai ka je wajen tauhidi kace ashhadu an la ilaha illa ina shaida wa wanda ake bautawa da cancanta ba allah ba akwai abin da ake bauta ma a duniya da dama amma dukkanin su ba su cancanci wannan ibadar ba wanda ya yi musu wannan ibadar yayi abin da bai kamata ba yayi abin da bai cancanta ba wanda ya bauta ma dutse dutse bai cancanci a bauta masa ba wanda ya bauta ma rana rana ba ta cancanci a bauta mata ba wanda ya bauta ma ice ice bai cancanta ba wanda ya bauta wa kabari kabari bai cancanta ba wanda ya bauta ma mala'ika mala'ika bai dace a bauta masa ba wanda ya bauta ma watun annabi annabi da shi annabawa Allah annabi bai cancanta a bauta masa ba wannan wanda ya bauta ma wani wali wani wali duk darajarsa bai cancanta ba to ga annabi bai cancanta ba ballinta wani wali duka ba wanda ya cancanta a bauta masa wala ya amura kuma an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba min dunillahi haka Allah ya fara Allah bai yadda ba ku riki annabawa da mala'iku abun bauta kenan duka da annabawa da mala'iku Allah ce bai yadda a bauta musu ba to kaga kenan duka wanda ake bauta ma a duniyan nan kaga yahuda suna bauta ma annabawa eh, kiristoci suna bauta ma annabi isa yahuda suna bauta ma annabi musa da su uzairu da sauran wayanda ke bautan annabawa da dama wasu kuma daga cikin al'ummar musulmai akan sami suna bauta ma wasu annabawa wasu kuma sukan bauta ma wasu waliyai wasu sukan bauta ma wasu malamai wasu suna bauta ma wasu da dama akwai wanda kuma yana sallah ma dutse yake bauta ma wani ice yake bauta ma wani aljani yake bautawa to duka wayannan kake ba su cancanta ba kuma bautar ba ta yi ba kuma wannan bautar za ta iya kaiwa mutum zuwa ga shiga wuta kake ashhadu an la ilaha illallah ina shaida wa rabba wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida wa hakika muhammad bawa Allah manzon Allah wannan bawan Allah ne ko manzon Allah ne kake ka shaida da haka wannan kaga ya nuna ka tabbatar da kalmar tauhidi ita ce kalmar shahada ka tabbatar da bawan wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba ka tabbatar da annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzo Allah ne Abdullahi dan Mas'ud da ya kawo a wannan gurin yake cewa wa huwa baina dhaharanina muna faɗin wannan lokacin da manzo Allah yana nan tare da mu Allah bai karbi rayuwarsa ba lokacin manzo Allah bai yi wafati ba wannan haka muke cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da mu muna cewa assalamu alayka ka gane ko assalamu alayka muna magana da shi kai amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai annabi wannan lokaci yana nan tare da bai rasu bai fati ba falamma qubiba lokacin da Allah karbi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan sai muka canza waccan maimakon mu ce assalamu alayka ayyuhan sai muka ce assalamu alan nabiyyi aminci Allah ya tabbata ka annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu ce assalamu alayka ba domin ka ce assalamu alayka kana magana da wanda ka kaga to lokacin manzo Allah yana yana nan tare da mu ga mu gashi sai mu ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh amma lokacin da ya rasu sai mu ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh sai mu ɗebe alayka din can na kafu bamiri sai mu ɗebe shi kawai abin da muka cewa assalamu ala nabiyyi kai tsaye domin domin a wannan lokacin manzo Allah bai tare da mu wannan abin da Abdullahi da Masudi ya faɗa wasu daga cikin malamai da dama suna ganin haka an wajibi yanzu kowa ya faɗa tunda manzo Allah yanzu yayi wafati lokacin da bai yi wafati ba su sabai sun samu damar cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi barakatu amma yanzu annabi yayi wafati to ba wanda ke da damar ce assalamu alayka sai dai ke assalamu alai alan nabiyyi ba ke assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai ke assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alan nabiyyi ba assalamu alayka ayyuhan nabiyyi ba ina fata an gano nan wannan shi abin da wasu da dama da cikin malamai suka fahimta kuma Muhammad Nasiru Albani na daga cikin wanda ke da wannan fahimtar yana ganin cewa baya halatta ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu a hali yanzu ina fata an ganin baya halatta a hali yanzu wannan annabi ya bari don ga Abdullahi dan Mas'ud ya ce lokacin da manzo Allah yana rayu haka muke fada assalamu alaika ayyuhan nabiyyu amma bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kam sai muka koma muna cewa assalamu alan nabiyyi sai yake cewa to idan har ya zama sabbin sabon manzon Allah da suna cewa assalamu alaika ayyuhan nabi yanzu kuma sai suka canza suka koma assalamu alal nabi to ya nuna kenan tawqifi ne daga wajen annabi ne gaya musu domin ibada tawqifiyya ne ba yadda za a yi su canza abun da suke a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da umurnin manzo Allah a ciki ba kenan kamar manzo Allah ya ba su wannan umurni cewa a lokacin da yana da rayuwa su dinga cewa assalamu alayka ayyuhan nabi amma bayan wafatin manzo Allah sai su ɗebe alaika sai ce assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa kina wannan sai zama kamar tauqifiyya ne domin suka ce ba yadda za a saba ala Allah ba sa karawa ba sa rigewa cikin addini wasu kuma suka ce a a wato ba tauqifiyya ne ba tunda dai shi manzo Allah haka ya koya musu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kuma haka suka gaya muna ba su gaya muna cewa annabi ya ce in yayi wafati su canza ba su ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba wani ruwaya da ta nuna cewa annabi ya ba su wannan ba to mu dauki cewa haka din nan ba zamin muna waje ba a muna yi daukar cewa a wato su a fahim suna suka yi ijtihadi ne suka yi ijtihadi ne suka yi suka mai da shi yanzu assalamu ala nabi wa rahmatullahi bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su har wasu na ganin cewa ai ko bayan wucewar manzo Allah an samu sabai da ke cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wasu ce assalamu alayka ayyuhan nabi wasu ce assalamu nabi wa rahmatullah suka ce ba laifi ne ba fadin wannan ko wancan duka dai ne domin shi abinda uh, Abdullahi dan Mas'udi yake gaya mana a wannan ruwayar nan tashi abinda hakikan ya faɗa kai tsaye raf'in sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haka manzo Allah ya koya musu amma da yazo wajen wannan na assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh na karshe da yake ba mu wafatin manzo Allah sun koma suna fada bai ce haka annabi yake musu su canza ba amma yake sun ka canza yake haka suke fada a can da kamar da manzo Allah ya koya musu lokacin da manzo Allah yana da rayuwa amma bayan wafatin manzo Allah sai suka canza sai suka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sai suka ce wannan yana nuna mana sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne waɗanda suna ijtihadi kuma ijtihadin su idan suka yi ijtihadi to akan karbi ijtihadin nasu matukar ijtihadin nan bai karo da na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama kai tsaye suka ce to ijtihadi ne suka yi domin anan cikin ruwayoyin da zamu karantawa anan gaba akwai inda shi Abdul akwai inda ɗaya daga cikin sabai manzo Allah yake cewa sai ni ƙara yake ga abinda annabi ya koya min sai ce sai ni kara. to nan ma sai suka ce to kaga ya nuna kenan suna iya karawa wancan kuma sun can fahimta wanda su ne ke da yawa kuma magana su takan fi zama daidai a mafi yawan fahimtar malamai shine ba yadda za a yi sabi manzo Allah ya kara cikin addini ko kuma ya yi ijtihadi in dai abin da ya shafi ibada ne saboda wancan ma da yace sai ya kara to yana nufin ya kara daga cikin wata ruwaya daga cikin ruwayoyin da ya samu domin sun samu ruwayoyi daban-daban daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ga ya masa wannan ruwaya haka to sai kuma ya je ɗauko ta ruwaya daga cikin ruwayin da ya samu kuma sai ya haɗa da wannan ruwayin sai ya ƙara kaga ce haka ne abu ya faru to Allah ta'ala alam amma ni gaskiyar magana dai kun dai ji abinda ya shi Abdullahi dan Masudi yake fada a wannan gudu yace lokacin da annabi yana da rayuwa muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi bayan rasuwar manzo Allah muna cewa assalamu alal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh mu a fahimtar mu dukkan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai ne waɗanda suke suka iya yin kuskure kuma suka iya yin daidai wanda baya kuskure shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya tabbata daga manzo Allah ga abinda manzo Allah yake faɗa to wannan shine alal ra'si wal ayn abu ne tabbata daga sabon manzo Allah idan fi ijma'i ga matsala shi ma kansa dole ne mu yi da shi alal ra'si wal ayn kuma duk abinda bai shafi aqida ba abin da ya shafi ibada ne a wannan gurin ijiti ana da damar a yi ijtihadi idan aka yi ijtihadi yana yiwa a yi daidai yana yiwa a yi kuskure idan an yi daidai Allah zai bada lada guda biyu idan an yi kuskure Allah zai bada lada guda daya wannan kuma da nasi ne na Qur'ani na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fatar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da sabon manzo Allah a aljanna kuma Allah shi yarda da su ya ƙara yarda da su mu ma Allah yarda da mu wannan ita ce ruwaya ta farko daga cikin sigogin tafiya wanda aka samo daga Abdullahi dan Mas'ud wannan ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud kamar ita ce a umda ga dukkan ruwayoyi mafi dama da aka samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wadda kamar ita ce tafi karfi ga dukkan sauran ruwayoyi sai ruwaya ta gaba ita ce ruwayar Abdullahi dan Abbas ruwayar Abdullahi dan Abbas ita kuma tana cewa sahabin manzo Allah shi ma kuma dan uwa na jini ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Abbas hibru hadhihi al amma shi ma kan gaina cikin abadila wato kuma matasa wa'inda Allah ya ba ilimi tun suna kananan yara a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba su da malami in ba manzo Allah ba Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas yana fada shi ko ga irin tafiyar da ya samo daga manzo Allah yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tashahhuda kama na surata min alqur'ani shi ma ya faɗi irin magana da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya muna tafiya kamar yadda yake koya muna sura daga cikin alqur'ani kenan yana bayar wannan tafiya muhimmanci kamar yadda yake ba sura ta alqur'ani muhimmanci fakani yaqulu yana faɗa at mubarakatu salawatu at-tayyibatu duka lillahi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa fi riwayatin abduhu wa rasulah wannan ita ce aka samo daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala an kamar yadda muhammad nasiruddin albani ya kawo mana wannan ruwaya a cikin littafin nasa mai albarka ma'anar wannan tafiya ko kuma kami mu kai ga ma'anarta wato akwai ruwayoyi kusan guda uku game da wannan tafiyar wannan dai ruwaya ta farko ita ce wadda muka karanta wadda yake attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi assalamu alayka to wacce ruwaya ta gaba wata ruwaya wajen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to sai yace salamun alaika ayyuhan nabiyyu sai ɗebe alifun da lamun maimakon assalamu alaika ayyuhan nabiyyu sai yace salamun alaika ayyuhan nabiyyu kenan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sannan wajen assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina nan ma a wata ruwayar sai aka ɗebe wannan alifun da lamun sai aka ce kawai salamun alaina wa ala ibadillahi salihina kenan a wannan ruwaya in kace at mubarakatu salawatu at-tayyibatu lillahi sai kace salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu salamun alaina wa ala ibadillahi salihina to wannan kaga ruwaya alifun da ke cikin assalamu alaika dalifun da ke cikin assalamu alaina duk aka ɗebe shi haka kuma wajen da ka kai da kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullahi wata ruwaya cewa kai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi baka sake maimaita ashadu ba kawai abin da kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan, rasulullah kai ka wawul adafi kawai baka sake maimaita fi'lin ashadu ba kidan ka ɗebe ashadu maimakon ka ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullahi sai ka ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi wannan ita ce ruwaya ta gaba wata ruwaya kuma da ka ce wa ashadu anna muhammadan rasulullahi sai ka ce wa ashadu anna muhammadan ka ce rasulullah ba sai ka ce abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maimakon wa ashhadu anna muhammadan rasulullah suka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kamar yadda ruwayar abdullahi dan mas'ud can baya ita ma kun ga ai haka tace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka muka haka eh, ruwayar ta zuga ta abdullahi dan mas'ud shi ma kansa to kaga wannan shine ruwayoyin da aka samu daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu Allah shi da abdullahi dan abbas sai ruwayar mu ta gaba amma ko da ke mun kai garwaya ta gaba ya kamata mu fassara wannan da yake tana da alaka da waccan ta abdullahi dan mas'ud kuma kamar duk abu ɗaya ne amma dai isa oke mu fassara ta ita ma kanta domin kusato da ma'anar zuwa ga al'umma ma'anar wannan ta abdullahi dan abbas tana cewa at-tahiyatul mubarakatu salawatu at-tayyibatu lillahi at-tayyatu kyawawan gaisuwi al-mubarakatu wayanda ke dauke da albarkokuyi as-salawatu salluli da ibadodi gaba daya at-tayyibatu ayyuka alkhairi gaba daya duk sun tabbata lillahi ga Allah kenan kana cewa dukkan gaisuwa ta tabbata ga Allah dukkan wata albarka ta tabbata ga Allah dukkan wani addu'a ko wani salati to ya tabbata ga Allah dukkan wani aiki alkhairi ya tabbata ga Allah domin dukkan wa'annan abubuwan ga Allah ake yin su qul inna salati wa wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wannan shine tauhidi kace dukkan abubuwa ibadodina da salatina da yanke-yanken da nike da duka abubuwan da nike duka rayuwata da mutuwata duka yana hannun Allah wannan kenan kama kai saranda ga Allah kenan ka tabbatar da tauhidi ka tabbatar da ibada ga Allah ka tabbatar da liƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan tauhidi ne kenan ikhlasi ne aqida ce to kaga wannan shine ka sake ka faɗa a wannan wannan tafiyar da muka samo daga Abdullahi dan Abbas cewa dukkan gaisuwa ta daga Allah dukkan wasu albarka ta tabbata ma Allah dukkan wani salati da addu'o'i sun tabbata ma Allah dukkan wasu ayyuka kyawawa sun tabbata ma Allah sannan kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabi a wacce ruwaya waccan ruwaya ko babu assalamu sai ka ce salamun alayka ayyuhan nabiyyu har yanzu dai amincin Allah ya tabbata kanka ya kai annabi wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah da albarka Allah yanzu kaga wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallama ka masa addu'a sai ka saki cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aminci Allah tabbata gare mu da kuma dukkan sauran bayan Allah mutanen kirki a waccan ruwaya ta Abdullahi dan masu mu faɗa cewa idan ka faɗi wannan ya shafi duk wani bawa na kirkin da ke sama ko ƙasa wanda ya wuce da wanda zai zo duka ka ka masa addu'a yanzu kawa annabi addu'a kawa kanka addu'a kawa sauran al'umma addu'a bayan girmama Allah da kai sai ka zaka cewa kuma ashhadu an la ilaha illallah ina shaida lalle babu wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba wacce ruwaya nan da kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai kace salamun alaina wa ala ibadillahi salihin aminci Allah ya tabbata kanmu da mu da sauran bayin Allah na kirki gaba daya sai kace ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa har ga zuciyata har a bakina na tabbatar ba wanda ake bautawa in ba Allah ba ka yadda da duk gaba ɗaya duk wanda ake bautawa a sama ko a ƙasa da mai albarka da mara albarka wanda ake bautawa duka iskonde ne ba abotansu Allah kare za a bauta ma shi kare a abin bauta to ka faɗi wannan sai ka sake cewa wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi wacce ruwaya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawar haƙiƙa muhammad manzon Allah ne ko kuma ina shaidawar haƙiƙa annabi muhammad bawa Allah ne kuma manzon Allah ne ban ka wannan shine kalmar shahada dama tabbatar da cewa ba wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba sannan kuma tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama to wannan tauhidi ne kuri da gaske to yanzu wannan shine ruwayar da aka samu daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu dan uwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matashi mai ilimin da manzon Allah yawa addu'a yace Allahumma faqihhu fid din ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma Allah ya karbi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da manzo Allah idan yawa sabin sa addu'a kai sai Allah zai karbawa kar ku manta da irin addu'o'in da yawa wasu daga cikin su misalin ga Abu Huraira ya masa addu'a yake Allah shi da mahaifiyarsa da bata ba musulma ce ba yana addu'a sai ta musulunta gashi Abdullahi dan Abbas din nan ya masa addu'a Allah ya fahimtar da shi addini kuma ya fahimtar da shi ya zan hibru hadhihi al-umma sannan yawa Anas addu'a Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma Allah ya bashi zuriya mai yawa kuma Allah ya bashi kai yawa sabai addu'a duk kuma addu'a da ya musu sai ta tabbata tun ta duniya ballin ta lahira da ya Allah ka hada mu da sabon manzo Allah a ran tashin qiyama a aljanna firdausi wannan ita ce siga ta biyu cikin sigogin da Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a wannan littafi na tafiyoyi sigogin tafiyoyi idan kuka kalla tsakanin sigar Abdullahi ɗan Abbas da sigar da aka samu ga Abdullahi ɗan Mas'ud akwai bambanci sai dai ba mai yawa ba akwai bambanci domin bari in karanta muku ta Abdullahi ɗan Mas'ud in karanta muku ta Abdullahi ɗan Abbas za ku ɗan saurari za ku ɗan fahimci akwai bambanci yanzu Abdullahi ɗan Mas'ud ta sabu nake cewa at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu to mu tsaya daga nan shi kuma abdullahi ɗan abbas shi kuma tashi attahiyatul mubarakatu attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu wanta attahiyatul mubarakatu salawa attahiyatu lillahi wancan wa wattayyibatu kaga akwai bambanci wannan jeran ta su gaba da yake attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu sanaki lillahi wannan kuma da ya fara ce attahiyatu sai ce lillahi was salawatu wat tayyibatu bai saki mai lillahi ba amma akwai wanda zai kara ma lillahi a can cikin sigogin da zamu karantawa to kaga dai akwai dan bambanci akwai wani zaka samu dan bambanci amma kuma dukan kamar sakon ɗaya ne sai ta uku ita ce Abdullahi dan Umar wato kamar dai wa'inda suka ruwaito muna tahiya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar abadilani don duk Abdullahi ne mun samu Abdullahi dan Mas'ud muka samu Abdullahi dan Abbas to yanzu ga Abdullahi dan Umar na uku kenan ko to shi Abdullahi dan Umar tashi ruwaya shi ma yana cewa ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsi annahu qala fi tashahhud annabi ya faɗa cikin tafiya yace at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر زدت فيها shi mai ruwaituwa sabi manzo Allah Abdullahi dan Umar ce to kara da ni kawo assalamu ayyuhan nabiyu. sai ni wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an Umar wa وزدت فيها في مقارة وحده لا شريك له واشهد أن abduhu, عبده ورسوله to wannan kaga tana da alaka kuddukud da irin ta Abdullahi dan Abbas domin kun ga abin da yake cewa a Abdullahi dan Mas'ud abin da yake cewa at-tahiyatu lillahi shi ma Abdullahi dan Mas'ud abin da yake at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu shi kuma abdullahi dan mas'ud shi ma abin da yake wassalawatu wattayyibatu kaga duk guda ne assalamu alayka ayyuhan nabiyyu shi ma abdullahi dan mas'ud haka yake assalamu alayka ayyuhan nabiyyu nan ba bambanci wa rahmatullahi wannan duk ba bambanci assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi haka yake wa barakatuhu ya ce wa barakatu in ji wa in ji abdullahi dan masud shi ko abdullahi dan umar sai ce sai ni kara wa barakatu to kaga shi abdullahi dan masud abu ne ke cewa sai kara shi ko abdullahi dan masud yace haka ya jiyo daga manzo Allah wa barakatu to kenan sai mu muka fahimci cewa abdullahi dan masud abdullahi dan umar da yace ni kara wa barakatu ba karawa ne ba na kashin kansa a already dama ya jiyo domin ga dan uwansa ci Abdullahi dan Mas'ud ya jiyo shi to a nan wajen nan bai je wa barakatuhu ba na an ɗebe wa barakatuhu a wannan ruwayar amma sai ya ɗauko waccan ruwaya wadda Abdullahi dan Mas'ud ya ji don shi Abdullahi dan Mas'ud ya ji wa barakatuhu to sai ya ɗauko ta sai ya ƙara ma tashi nan ma sai ke shi ma wa barakatu tunda ya taɓa jin can to wannan shi ke ƙarfafa ra'ayin da muka rinjar muku ɗazu na cewa sabon manzo Allah ba ƙara suke ba ta ƙashin kansu ba a'a sukan ƙara amma dai sai abun da suka jiyo domin ibada ta tauqifiyya ne kamar yadda muke bayani a baya to saboda ka tunna aka yace na ƙara Abdullahi dan Umar yace ni kara an to sai muka dibo muka koma macen tafiyar Abdullahi dan Mas'ud sai muka ga shi abun gada Abdullahi dan Umar yake ya kara to shi Abdullahi dan Mas'udi ya jiyo shi daga baki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai muka ce to kenan shi ma Abdullahi dan Umar ya jiyo shi ko ga manzon Allah ko ko a'a ya jiyo ga wani sahabi daga cikin sabbai to sai ya zan wagga da ya jiyo daga manzo Allah nan babu wannan ƙarin to sai ya ɗauko wancan da ya jiyo daga sabin manzo Allah cewa shi ko sabin manzo Allah ya jiyo daga manzo Allah sai ya zo ya ƙara an to ƙarin da yake nan ƙari ne wanda ya tabbata daga manzo Allah ba shi karar a kashin kansa ba ina fata an gane wannan wannan kuma shine an mafi tsira ya shi zama daidai saboda mi saboda kar a dauka cewa sabon manzo Allah suna karawa cikin addini san manzo Allah ba sa karawa domin karawa cikin addini bid'a ne su ko sabon manzo Allah ba sa bid'a kuma suna kiyamar bid'a musamman Abdullahi dan Mas'ud dinga da Abdullahi dan Umar wa'inda da Abu Musa al-Ash'ari wa'inda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu kiyamar bid'a cikin su dukan suna kiyamar bid'a amma wayannan su ne a gaba gaba a wajen kiyamar bid'a abdullahi dan umar shi yana cikin wanda ke kokarin biye sunnan manzo Allah ko da abin da bai shafi ibada ba sai ya kokarin ya koyi manzo Allah a tafiya wannan sai ya koyi manzo Allah zagayawa sai ya koyi manzo Allah dukkan wani kunci da mine duk abin da shafi harakat na manzo Allah in ya gani kokari ke sai ya koyi da manzo Allah ko da ba bai shafi ibada ba to wayannan sune sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe yanzu da yanzu yake muna ni kara anan ba yana nufin karawa kashin kansa ba don mun san shogen bai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bid'a ko mai yana kiyamar bai da bid'a ba to anan abin da ya yi ba karawa ne ba da kashin kansa a'a ya jiyo kari ne daga bakin manzo Allah ko ko daga baki wani sahabi shi ko sahabi ya jiyo daga manzo Allah to sai dauko sai kara nan kenan nan da ya yake wa fiya sai ni kara ni kara da wani abun da ni taba jiyo wajen shine wa barakatu domin kalma wa barakatu anan wannan ruwayar bai ji ta ba amma kun ga ai mun ji ta can a wajen ruwayar Abdullahi dan Mas'ud mun ji ya kara wa barakatu to kaga wannan ruwayar Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Mas'ud zaka ga kamar duk tafiya guda ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shi ma Abdullahi dan Mas'ud kaga ruwaya saka take assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai ce ashhadu an la ilaha illallah qala umar wa zittu fiha wahdahu la sharika la sai abdullahi dan mu yace nan ma kuma sai ni kara da yake ashhadu an la ilaha illallah sai kara wahdahu la sharika lahu wanda wannan wahdahu la sharika lahu da ya kara a wannan gurin kaga a waccan ruwaya ta abdullahi dan mas'ud babu wannan wahdahu la sharika la to amma aina ne abdullahi dan umar ya jiyo wahdahu la sharika lahu ya kara shi ma za a koshi cikin sauran ruwayoyin akwai annabi ya faɗi wa da wula shirika lau a cikin cikin koyarwar da yake koyar da sabbansa ya faɗe ta to sai ya jiyo ta ko gabakin manzo Allah ko gabakin wani sabin da ke da wannan wa da wula shirika lau sai ya zo sai ya ƙara anan sau daga wannan ƙarin da Abdullahi dan Umar yake gaya mana ya ƙara anan da yake ashhadu an la ilaha illallah sai yake ya ƙara wahada hula shirikala to wahada hula shirikala ƙari ne amma wanda ya tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya kirkire shi kashin kansa ba sai ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawar hakika muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne to kaga ko ruwayar abdullahi dan mas'ud haka take wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ma haka ta kara inda bambancin kawai nan hula shiri shirikala da Abdullahi dan Mas'ud yace ya kara shine kawai bambancin to shi ma kansa ko da Abdullahi dan Mas'ud bai jiyo shi ba wani sabi ya je wannan ko ko shi Abdullahi dan Umar din ya je wannan to wannan a takaice kenan ita ce ruwayar Abdullahi dan Umar wadda muka gaya muku tana da alaka kud da kud da ruwayar Abdullahi dan Mas'ud dama Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas can tsaran juna ne eh da Abdullahi dan Umar eh, har da shi Abdullahi dan Abbas in duka wayannan abadi din nan duka suna can tsaran juna ne matasa ne to kaga kuma kusan ruwayar su kusan ɗaya ne tsaran su kusan ɗaya ne ruwayar su kusan ɗaya ne wannan ita ce ruwaya ta biyu a ta uku ta Abdullahi dan Umar wadda ke cewa attahiyatu lillahi was salawatu was tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to kaga wannan ita ce tafiyarsa eh attahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونتشير واير عبد الله بن عمر ونتتبرد قباتي منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم wajen da yake attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu to akwai ruwa da ta dade wannan wawun kamar waccan ruwayar da muka karanta dazu ta Abdullahi dan Masudi kun ga ita ma ta ɗebe eh, ta dade wannan wawun ba ta Abdullahi dan Masudi ba ta eh, Abdullahi dan Abbas ta ɗebe wawun don ta ce attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu wannan kuma sai ta ce attahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibatu babu wawun attahiyatu lillahi babu wassalawatu salawatu sai dai as-salawatu babu wawun wat sai ce at kawai to akwai ruwa da ta zo da wannan kuma duka ruwayar ce ta Abdullahi dan Umar mai ɗebe wawun wajen wassalawatu salawatu da wat akwai wannan ruwayar to saboda ka kaga ya inganta kenan in ka in zaka zo ka karanta ruwayar Abdullahi dan Umar tare da kuma ka ɗebe wannan wawun ruwaya ta biyu wadda ta ɗebe wawun zaka ce attahiyatu lillahi as-salawatu الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وانا رواية عبد الله دان عمر كينا ودا تقديبي واو in ka tabbatar da wawon ka karanta kamar yadda muka karanta dazu at-tahiyyatu lillahi wat-tayyibatu was-salawatu was-salawatu wat-tayyibatu to wannan kaga ka tabbatar da wawun kenan to sai mu je ruwaya ta hudu ruwayar abu musa al-ash'ari rahimahullah tashahhudu abi musa al-ash'ari tafiyar abi musa al-ash'ari inji muhammad nasiru albani yace shi ma ga irwata kamar da muka ga musu abu musa al-ash'ari yana ɗaya daga cikin manyan malamai na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fada wa idza kana indal qa'ada annabi yakan faɗa idan ya zo wajen zama na ƙarshe wato in ya zo inda ka'ada wajen zama ta hiya kenan lokacin da yana zaune don dama ana karatun tafiya ai lokacin da ana zaune kenan kuma mun faɗi yadda ake zama ko to a lokacin da yana zaune yana faɗa in jiwa in ji Abu Musa al-Ash'ari sabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa falyakun min awwal qawli ahadikum Abu Musa al-Ash'ari yake annabi yana ga mun cewa idan ɗayan ku ya zo ya zauna zai tafiya to ya zan farkon abin da zai faɗa yace attayyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi asalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatu asalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sab a kalimatin hunna tahiyyatul salati yake kun kalmomi ne guda bakwai kuma su ne tahiyyatul salati wato tahiyya ta sallah nan ba yana nufin kalimomi ba yana nufin jumloli guda bakwai su ne tafiyar mi su ne tafiyar sallah in ji wa in ji abdullahi a in ji abu musa al-ashari rahimahullah to shi ko kaje irin tashi tafiya irin tashi tafiya wadda bata sha bamban da waɗanda suka gabata ba da yawa suna kusa ga juna ƙwarai daga cikin musamman ta Abdullahi dan Umar domin wannan abu ne ke cewa at-tahiyyatu at-tayyibatu salawatu cikin ruwayoyin na Abdullahi dan Umar akwai wannan attahiyatu lillahi as-salawatu kaga abinda a bambancin su waccan ta Abdullahi dan Umar an kara was salawatu wata ruwaya amma waccan ruwaya ta farko wadda wata biyu dinnan wadda nake muku an ɗebe wawun to daidai take da wannan ta Abu Musa al-Ash'ari cewa kawai attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu sai lillahi bambancin su guda ne waccan ta Abdullahi dan Umar cewa akai attahiyatu lillahi aka gabatar da lillahi tun lokacin da aka ce attahiyatu sai ce lillahi amma wannan ta Abu Musa al shari babu lillahi sai da aka hada su gaba daya sannan aka ce lillahi karshe shine attahiyatu at-tayyibatu salawatu sannan aka ce lillahi amma waccan ta Abdullahi dan Umar cewa kai attahiyatu sai aka ce lillahi sannan aka ce as-salawatu at-tayyibatu kenan aka fara gabatar da lillahi tun kalma ta farko amma wannan na Abdullahi na Abu Musa al-Ash'ari to wannan lillahi sai da aka hada su duka sai ka kawo shi karshe aka ce at-tahiyatu tayyibatu salawatu sannan ce lillah sannan ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ma di sab'a kalimatin kunna tahiyatu salati yace guda bakwai ne sune tahiyatul masjidi wato sune tahiyatu salati tahiyar da ake a cikin sallah to wannan shine siga ita ce siga wadda aka samo daga sabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wanda bari mu fassara ta da yake tana da alaka da wa'ancan ko da ba fassara ta ba dukkan abin da a cikin ta yana cikin wa'ancan da suka gabata amma dai bari mu fassara ta ita ma kanta yana cewa attahiyatu dukkan kyawawan gaisuwoyi lillahi sun tabbata ga Allah sai ka koma can waje lillahi tuna shi lillahi din sai karshe sai ka ce attayyibatu kyawawan ayyuka duka sun tabbata lillahi ga Allah as-salawatu kyawawan addu'o'i duka sun tabbata lillahi ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabi wa rahmatullahi wa barakatu da rahmar Allah da kuma albarkar Allah duk tabbata gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaga shi ma nan ya zo da assalamu alayka ayyuhan nabiyyu eh, shi ma haka yazo wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aminci Allah ya tabbata a gare mu da sauran bayan Allah mutanen kirki ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawar ba wanda ake bautawa da cancanta in ba Allah ba wahdahu la sharika la kaga shi ma ƙara da wahdahu la sharika la a watar wa watar wa kuma babu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ina shaida war hakika muhammadu bawan Allah ne manzo Allah ne shi ma kaga abu ne abduhu wa rasulu watar wa kuma wanda muka karanta can ta Abdullahi dan Umar akwai wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi maimakon abduhu wa rasuluhu to kaga wannan da shine tafiyar Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala kaga shi ma abin da yake cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyu domin kada mu manta da abin da muka faɗa a can baya domin tafiyar abdullahi dan mas'ud mai cewa suna cewa assalamu alaika ayyuhan nabi lokacin da manzo Allah yana raye daga baya sun canza kaga Abu Musa al-Ashari ya kawo shi kawai abin da yace abin da muka ce abin da tafiyar assalamu alaika ayyuhan nabi bai kawo cewa daga baya sun bari ba ko kuma a'a bayan rasuwar manzo Allah sun bar cewa assalamu alaika suna cewa assalamu alan nabi bai kawo wannan ba haka shi ma abdullahi dan umar shi ma kansa abin da yake assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ruwayarsa idan ba manta ba shi ma haka yake assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ba cewa assalamu alan nabiyyi ba shi ma assalamu alayka ya ruwaito shi ma kansa bai kara ba ko kuma bai yi bayanin cewa bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su cewa assalamu alayka suna cewa assalamu alan nabiyyi haka idan muka koma ma Abdullahi dan abbas ruwaye sai ita ma abu ne kike assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi barakatu shi ma kansa bai ce haka muke fada a lokacin manzo Allah ba mu cewar manzo Allah muka daina fadar haka ba shi ma kansa bai ce hakan ba to kaga duka ko din nan Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar Abu Musa al-Ash'ari duka assalamu alayka ayyuhan nabiyyu aka samu gare su wasu wancan karin bayanin ba amma ga abdullahi dan masu shi ko sai kara yace to eh haka muke wa assalamu alayka ayyuhan nabiy a lokacin da manzo Allah yana da rayuwa amma ba mu sharar manzo Allah sai muka rinka cewa assalamu alal nabiy kai sai muka dibe wannan kafin na al-khitab to shine sai malamu suka ce to kaga ai kari abun karba ne idan suka yi kawo kari ana karba wayannan duk ba su kara ba amma tunna abdullahi dan masudi ya kara to ana amfani da shi lokacin da ce a ya da ya halatta ne ya nuna halaccin ka faɗi wancan ko ka faɗi wannan haka wasu suka ce suka ce ya dubin ba nuna cewa wani daga cikin su haramun ne ba cewa assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu ba mu cewa manzo Allah cewa haramun ne babu hujja cewa kawai ka rinka cewa assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu yanzu shi ma kansa in ka kara an ka tsaya kace assalamu alan nabi kai kuskure wannan su ma kuma suka ce babu hujja to nan ne mun gabatar da ilmin dan wannan matsala a can baya wallahu ta'ala alam wannan shine Eh, karshe na tafiyar da muka samo daga abu musa al'ashari zan karanta ta kame in kawo tafiya ta gaba waton abu musa al'ashari abdullahi ibn qais don kaga shi ma abdullahi ake ce masa abu musa al-ashari sunansa abdullahi ibn qais kaga duk abadila ne suka ruwaito muna to abu musa al-ashari abdullahi ibn qais kenan yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada idan ya zauna a cikin tafiya kuwai sai ce ɗayanku in zai yi tafiya ya ce a tayyatu salawatu lillahi asalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to wannan ita ce riwayar abu musa al-ash'ari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan karanta ta so ɗaya kamin in kawo ta biyu zan ƙara kenan sau ɗaya yana cewa at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى ibadillahi الله الصالحين أشهد أن la إله illa الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sai tafiya ta biyar ta umar ɗan haɗam